na daren laraba wanda ya daidai da shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 daidai da ashirin ga watan nuwamba shekara ta 2001 ta miladiyar bature wani lokaci ne wanda yake lokaci ne da ya dace ko ya yi daidai da sa'ad da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma amma mun samu wata mudakala ne mun samu wata bukata ta shigo mana don haka za mu amfani da wannan damar a yau insha Allahu ta'ala za mu gabatar da wannan lacca ko wa'azi ko muhabara mai taken haila larurar mata wannan matsalar ta shafi mata musamman kai tsaye amma kuma a kaikaice ta shafi maza ta ɓangarori da dama kamar yadda za a zo a ji insha Allahu ta'ala babu mamaki in mun kammala bayanai dangane da abin da ya shafi haila za mu biyo baya da wasu abubuwa da ke da alaka da ainihin tsarki kamar abin da ke da dangantaka da alwala taimama shafa akan huffi ko kuma ainihin safa insha Allahu ta'ala waɗannan abubuwan muna fatan na ƙarshen nan da muka faɗi kamar alwala taimama shafa akan hufi ko safa muna fatar mu kwatanta su a kwatance a aikace matukar mun samu ainihin damar haka insha Allahu ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu wannan mas'ala ce mai matukar muhimmanci a yayin da muka samu kanmu a halin bukatuwar irin waɗannan bayanan saboda yawan maimaita tambaya da kai da komowa da mata da maza da 'yan mata da zawarawa da dattawa da iyaye da makamantansu suke yawan yi don haka muke so mu yi amfani da wannan damar insha Allahu ta'ala mu tattauna matsalolin kamar haka na farko dai ita asalin kalmar haila a larabci kalma ce wadda bahaushe ne ya lalata ta sannan ɓangaren hausar da ta shigo shi ne ita ce hausar zamfaranci da zazzaganci da sakkwatanci ma'ana harafin badun ba zazzagi da ba sakkwace da ba zamfare yakan karanta shi a la kamar yadda ba kano yake karanta shi a ra don haka sai ka ji ghairil maglubi ba zazzagi kenan ko ba sakkwace ko bazan fare ko makamantansu hakanan ghairil magarubi sai ka je bakano kenan ko makamantan shi duk wannan kuskure ne amma lahajar da ya samu kanshi a ciki ce take taimaka mishi wajen ainihin wato ya faɗi irin wannan harafi na badun da ainihin kuskure to asalin daga nan ne matsalar ta faro sai bahaushe yake kiran wannan matsala haila amma asalinta a larabci alhaidu alhaidu to ita asalin kalmar alhaidu a larabci tana bayuwa ne zuwa ga gudana ko kwarara ko zuba gudana kwarara zuba asalin ma'anar kalmar haidu kenan a tsabagen samfarerar larabci amma a cikin harshe na shari'ar musulunci in aka ce haiba ana nufin jinin da ke fitowa daga farjin ya mace a halin wannan ya mace tana lafiyar ta kalau ba haihuwa ba kuma tare da ɗa namijin da ya fi ƙarfinta ya kwanta da ita ya fasa ta ba kamar yadda ake faɗi da hausa to in aka samu irin wannan ainihin larurar sai a kira ta ainihin alhaidu ma'ana lafiyayyar mace wadda ba haihuwa ba ba wata larura ba ba kuma namijin da ya fi ƙarfin ta ya kwanta da ita ya fasa ta ba sai aka ga jini na zuba a cikin farjinta sai a kira wannan jini alhaidu ko kuma mu kira shi da hausa haila a takaice kenan to daga nan ne zaka gane lallai matsalan nan to kam ashe tana buƙatar bayanai domin daga nan zaka fahimci ashe ba nau'in jini ɗaya ne ke fitowa daga farjin ya mace ba akwai nau'in jini daban-daban waɗanda muna fatar insha Allahu ta'ala za su samu damar shiga a ƙarƙashin waɗannan bayanai dangane da ainihin lokacin da ya mace take fara yin haila waɗannan matsaloli ne da aka samu malamai sun yi zantuttuka da dama gwargwadon abin da Allah ya sanashe su na ilimi da gwargwadon halin rayuwar da suka samu kansu a wuraren zamantakewa wani malamin ya ce daga shekara goma sha biyun ya mace zuwa shekaru hamsin ɗinta duk sa'ad da aka ga farjinta na zubar da jini ba tare da haihuwa ba ba tare da larurorin da muka gabatar ba sai a kira wannan haila duk jinin da ya zo kafin shekara goma sha biyu irin waɗannan malamai sai ce ba za a kira shi jinin haila ba kuma wannan baya nuna wannan yata balaga duk jinin da ya zo wa dattijuwa bayan shekara hamsin ba za a kira shi ainihin wato haila ba sai dai a bashi wani hukunci daban wanda za a zo a yi magana wani malamin ya ce a'a yar shekara tara ce ke fara haila duk sa'ad da mace ta fara haila ba ta kai shekara tara ba wannan ba za a kira shi jinin haila ba sai dai a kira shi damu fasadin wata larura ce kawai ta samu a cikin farjinta ko a mahaifarta ko a cikin cikinta ko dai a wani wuri daban aiki ne na harkar likitanci wannan ina fata an gane to haka dai suka yi ta kawo maganganu waɗanda a takaicen takaita waɗannan maganganu ne dukkan su mujarradul ara tsantsar ra'ayoyi ne ba su danganci zuwa ga alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba domin balagar ya mace ko balagar ɗa namiji abu ne da ke da alaƙa da inda yake rayuwa da inda yake tasowa da yadda yanayin jin daɗin shi yake da yadda yanayin ginin irin ainihin dangin shi iyayen shi da kakannin shi suke wasu mutane ne waɗanda suke barka barka yadda kaga kajin agir nan da nan da an haifi yaro shekara hudu shekara biyar sai gan shi barke ke wasu kuma ga su nan yan tsut sai ka ga mutum ya kwashe shekaru saba'in a duniya amma sai ka gan shi dan ga shi nan kamar salmanul faris to haka al'amarin yake ashe kaga a karkashin wanda ya Salman al-Farisi shine sahabin da ya shekara 270 a duniya amma yana da shekara 270 din nan sai da ya auri budurwa to kaga in ba dan dan kwagyaja bane shekara 270 yanzu in tsohon shekara 70 a duniya ai da wahala kai da ka dauki aka ka bashi domin ya durkusa sai da sanda yake yawo jikoki da tattabakuna da komai yana da su amma al Farisi Ibnul Islam Salmanul Khair sai da ya shekara 270 haka alhafiz ibn hajar al-asqalani ya tabbatar a cikin littafin shi al-isaba fi tamyiz sahaba jama'a mun fahimci wannan hayye mai da martani ga al-imam az-zahabi a cikin sayru alamin nubala da ya dan kai komo akan wannan magana yace ai tabbatacciyar magana ce al-imam abu shaykh ya ba da labari cewa malaman tarihi sun tabbatar da haka game da salman al-farisi to kaga ashe wannan mas'alar abin da ya kamata shine duk sa'ad da aka ga yarinyar da ta taso ta fara girma ta kai shekara tara bata kai shekara tara ba ta kai sha biyu bata kai sha biyu ba sai aka fara ganin wasu alamomi sun fara nuna wannan ya ga alamar balaga ta zo mata ko nono ya fara tsiro mata ko wani abu makamancin haka sai aka ga jini ya fara zuba daga farjinta ba wata illa ce ta faru ba ba wata tangarda lafiyar ta kalau sai aka ga ta fara sai a ce wannan ya ta fara jinin haila jama'a a fahimci wannan da kyau haka nan dattijuwa ko da ta kai shekara ɗari ko ta fi matuƙar lafiyar ta kalau ba wani abu da ake zargin ya samu cikin mahaifarta ko wata matsala makamancin haka sai a bata hukuncin cewa wannan ainihin dattijuwa haila take wannan magana ita ce ingantacciya saɓanin waɗancan saɓani saɓani da ka ji a baya guda biyu ko sama da biyu ko makamantan haka don haka sai a kiyaye dattijuwa shekara ki saba'in shekara ki sittin shekara ki tamanin sai kika ga jini yana zubowa a farjin lafiyar ki kalau ba wata illa shi shikenan wannan jini sai ki bashi hukuncin haila musamman a ce kin ga ya zo da ainihin kala daga cikin kalulluka ko launi daga cikin launukan ainihin haila waɗanda za mu zo mu bayyana su ba da daɗewa ba insha Allah ta'ala hakanan nan yarinya yar karama haka in aka ga ta fara jini din nan shikenan matukar ba yarinya ce karama shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar ai matukar ba haka ba a yarinya ce ta kai mai shekara bakwai takwas tara haka sai aka ga ta fara irin wannan jini daga farjinta sai a bashi hukuncin jinin haila sai in an tabbatar da cewa wata tangarɗa ce ta same ta al'amarin ya faru a haka ina fatan jama'ar musulmi an gane wannan to bayan wannan sai kuma bayanai dangane da waɗanne irin launuka ne ake gane cewa wannan jini jinin haila ne launukan dai suna da dama kamar haka yadda malamai suka lissafa su akwai launin baki in aka ce baki anan ba ana nufin baki kamar yadda su makka take baka ko kamar yadda ainihin wato fenti yake baki ba anan ana nufin duhu ka san kalar jini na asali shine ja to sai aka gan shi da jan amma jan mai duhu tare da ainihin karni ko ɗoyi ko makamantan haka sai a kirayi wannan launi daga cikin launuka na ainihin wato jinin haila ba dan komai ba saboda hadisi sahihi wanda al-Imam Abu Dauda da Nasa'i da al-Imam Ibn Hibban da Daraqutni suka ainihin ruwaito shi hadisi ne sahihi hatta Imam al-Hakim ma ya ce hadisin ya inganta a bisa sharadi da ka'idoji na al-Imam Muslim da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wata sahabiya mai suna Fatimatu yar Abi Hubaysh lokacin da ta zo tana tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da cewa ga wani irin jini yana zuba daga farjinta baya dauke mata sam ko kaɗan baya ɗaukewa sai ta daina sallah har abadan abidina kenan annabi ya ce a saurara ki ji shi dai jinin haila baki ne aka san shi dan haka duk sanda wannan jini ke zubo miki in kika ga ya juye ya zama baki sai kice to yanzu wancan jini na larura ya tsaya jinin haila ya zo to za mu bayani akan wannan kadai abin da muke so nan mu fitar maka shine cewa na daga cikin launin jinin haila akwai ja mai hada da duhu ja mai hada da duhu kamar abin da aka fi sani da ruwan kunkunniya kenan da Hausa ruwan kunkunniya da Hausa ina fatan ka san wannan Hausa sannan na biyu kuma na daga cikin launin akwai jaja wurdin yana daga cikin launin jini domin dama wannan shine asalin launin jini jajawur wata matar jinin haila na zuwa mata jawur ne shi yasa mata ku natsu da kyau ku nakalci waɗannan abubuwa zai yiwuwa ka tara mata guda uku ko biyu ma ka ba su fatawa ɗaya akan haila wallahi in kuka shekarar biyar tsakanin kai da su sai ka rena kanka akan fatawar da ka ba su shi yasa kowace mace ta tsaya ta ji inda za ta samu mamakala ta makale amma bai yiwa fatawa ɗaya ba ta juya mata game da haila domin haila a ce da ke da alaka da kamar yadda na faɗi da yanayin halittar mutane da yanayin jin daɗinsu da yanayin inda suke rayuwa yanzu mutanen da ke rayuwa a ƙasashe irin ƙasashen Russia da irin ƙasashen Afghanistan da ƙasashen Pakistan da ƙasashen Iran ƙasashen da sanyi ya kai matuƙa har yakan kai zero degree ma'ana komai ma sai daskare dankam hatta ruwan da kake sha a randarka hatta ruwan kwatami sai daskare zama kankara to yanzu jinin matan jinin hailar matan irin waɗannan ƙasashen ya sha bamban da ƙasashen da suke da matukar zafin rana irin wajejen ƙasashen nan namu da irin ƙasashen ainihin almagariba ƙasashen yammacin duniya yammacin ainihin wato duniya irin wajejen su andalus wajejen ƙasashen su spain da sauransu da ainihin makamantansu ya kamata ka san wannan kamar yadda yake kuma jinin matan da ke rayuwa a kasashe irin ƙasashen Saudi Arabia shi kuma sai saba ƙasa ce wadda lokacin zafi a yi samfarerar zafi lokacin sanyi kuma a feso tataccen sanyi to su kuma matansu sai zan yadda jininsu yake ya sha bamban da waɗancan guda biyu kaga dole ashe fatawa ɗaya ba za ta juya duk waɗannan matan ba sannan in ka zo ƙasar da suke da zafi ɗin nan halittar wance daban da halittar wance kasar da suke da sanyi wance yadda halittar ta take ta saba wa wance ko kuma yadda wance ke rayuwa madam ce ran ke dade ce a cikin ni'ima take za a sha lemu za a sha farfesu za a sha juice wance kuma sai dai a jika kanumfari ko zobo a sha kaga ba za ka hada irin yadda jikinsu zai abin nan ɗaya ba dan haka kai malami sai ka nutsu da kyau duk abin da ke wahalar da malaman islamiyya kenan sai su karantar da ahalari ko blogul maram sai su ce wannan fatawar ita kwaya ɗaya duk ta juya matan makarantar sai wata matar sai kai ta magana tana ganin ka sakarai saboda kana ta rushe abubuwan da yake ita ta tabbatar da akwai su ko kuma kana ta tabbatar da abubuwan da suke rusassu ne amma kowace in ta zo sai ka zaunar da ita ka ji yadda nata matsala yake sai ka neman mata mafita haka sunna ta nuna mana kamar yadda zamu zo mu ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya taimake mu sannan yana daga cikin launin ainihin jini as-sufra sufra shine abin da mu da Hausa muke cewa fatsa fatse wanda za a ganshi kamar ruwan gwaiduwa gwaiduwar kwai wanda za a ganshi yala yala haka yana karkata zuwa ga yala yalo to irin wannan ma yana daga cikin nau'in jinin haila kaga in baka kware akan wannan ba wata matar ita titir har abada jinin hailata haka yake zuwar mata wata titur ba ta ganin jini jazir ba ta ganin jini mai duhu abin da take gani shine kawai da zaran wata yayi sai ta ga wani ruwa na fitowa daga farjinta kamar gwaiduwa gwaiduwa gwaiduwa gwaiduwa wannan shine launin ta ga ita wannan matar ba ga kowace ba ka kiyaye wannan da kyau sannan na uku akwai kuma ainihin alkudra wadda ita kuma ruwan zai rinka zuwa yana cuɗanya kamar ruwa ne ainihin mai kyau aka cuɗanya shi da ƙasa ƙasa haka kamar ruwan ƙasa ƙasa ya kake ganin kyakkyawan ruwa in aka cuɗanya shi da ƙasa ƙasa haka zai rinka zuwa mata ainihin da duhu duhu ba duhun da ke karkata zuwa ga ja ba irin na ɗazu a duhun da ke karkata zuwa ga hasken ruwa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wata haka ainihin al'amarin yakan zo mata waɗannan takaitattun bayanai daga cikin launukan da mata sukan samu kansu kenan game da halin jinin haila to ka kiyaye an jima kuma za mu zo da wani bayani wanda in baka natsu da kyau ba sai kuma ka ga kamar an yi tufka da warwara akwai matar da zai zama jinin da ke zuwar mata baki ne sitik na haila to ran da ta ga bakin nan ya ɗauke ya koma yana zuwar mata kuma kamar ruwan gwaiduwa gwaiduwa sai a ce to ita kuma ga ita ta tsarkaka kenan to ga gan baka natsu ba sai ka ce a ɗazu kuma aka ce in ruwan gwaiduwa yana zubowa kuma haila ce a'a ba ga wannan ba ita gare ta jinin ta jazir ne misali sai ta ga ya koma yana zuwa kamar gwaiduwa gwaiduwa to yayin da ya koma yana zuwa kamar gwaiduwa gwaiduwan nan ya canza daga wannan hukuncin ya koma zuwa ga wani hukunci na cewa ta fita daga haila ka natsu da kyau ka fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu dangane da kwana nawa ne jinin haila nan ma malamai sun kai sun komo wasu suka ce kwana biyar wasu suka ce shida wasu suka ce bakwai wasu suka ce mafi yawancin kwanan haila shine kwanaki goma sha biyar duk waɗannan da suka kai suka komo sai aka gane babu wanda ya ginu akan dalili ingantaccen da ya fassaru daidai yadda ya gina hukuncin da kyau don haka sai aka ce wannan na komawa zuwa ga yadda ita wance ta samu kanta ne sanda kika balaga kwana nawa kika fara yin haila sai ta ce ai ta fara yin haila ne kwanan ta uku take haila to yanzu ita waɗannan kwanakin haila ta kwana uku ne don haka sai ta rike wannan lissafin da kyau to duk sa'ad da ya ƙetare kwana uku nan to shine kuma za mu zo mu ji hukunci a kai to wata sanda kika balaga ke kuma kwana nawa kike haila sai ta ce kwana goma to kwana goma nan shine mata to ya yaran da ta samu kanta a halin ya ƙetare mata to za mu zo za mu ji bayanai a kai ingantacciyar magana ba a ƙayyade wa cewa mace mafi yawancin kwanakin hailarta shine ainihin kaza a yanke sai ga yadda ainihin wato aka zo duba halin ita wannan daga sa'ad da ainihin ta balaga sai dai galibin mata ba sa wuce kwana shida ko kuma kwana bakwai kamar yadda nassin hadisin ainihin musnadul imami ahmad da sunan abi dauda hadisi sahihi ainihin ya nuna hadisin hamlatu kwana shida ko kwana bakwai mafi yawancin mata ba su wuce wannan amma ana samun kaɗan daga ciki sukan ƙetare haka to in sun ƙetare din ko sun gaza shine za mu zo za mu bayanai insha Allahu ta'ala Allah ya mana taimako akai dangane da muddatu tuhri baina alhaidataini bayan daukewa waccan haila kafin wannan haila ta gaba kwana nawa ake nema sannan a tabbatar da cewa sabuwar hailan nan da ta zo ba ta da alaka da waccan ta baya wasu suka ce matukar aka samu yini ɗaya da kwana ɗaya wasu suka ce sai an samu kwanaki goma wasu suka ce sai an samu kwanaki sha biyar duk waɗannan matsalolin zaka ji haila na daga cikin matsalar da ta sha karo ta sha saɓani a wurin malamai saboda nassoshi sun zo sun yi bayanai to duk malamin da aka yi mai tambaya in ya samu kanshi a halin kuncin nassi bai fahimci nassi ba ko bai da shi sai ijtihadi sai bayar to ba anan ne matsalar take ba idda matsalar take shine ka cura mata da yawa ka watsa musu hukunci daya to annan ne inda matsala take amma inda a ce za ka yi hukunci ne akan matsala kaza galibi sai kaga kana dacewa akan matsalolin duk da ba su da nassi amma matsalar da ba ta da nassi ka tattaro matsaloli da yawa sai ka cure su a ƙarƙashin fatawa guda yasa so da dama za a yi ta samun maganganun da aka yi sai ga ana cewa ba daidai ba ne ko ba za a karɓa ba ko makamantan haka a ƙashin gaskiya saboda Allah duk sa'ad da alama daga cikin alamomin daukewar haila suka faru ga wata mace misali a ga tana cikin haila sai kwanakinta uku suka cika ya kaga farjinta ya bushe karkaf alama ce da ke nuna cewa jinin ta ya ɗauki duk sa'ad da aka gama ce tana jinin haila kalar jinin da take da shi wanda aka sani misali a ce jinin da ke fito mata na haila jazur ne sai ya koma ya fara ainihin ya ci gaba da zubowa amma a matsayin ƙasa-ƙasa ko fatsa-fatse ko kuma baki-baki wanda ke da alaƙa da launin jini sai a ce to yanzu alama da ke nuna kenan wance ainihin wato farjinta ya bushe a asalin wato hailata ta ɗauke don haka abin da ya cancance ta ya wajaba a kanta ya hau kanta shine sai ta wanka wanda shari'ar musulunci ta magana a kai. to daga lokacin da aka tabbatar da cewa jininta ya ɗauke akan yaƙinin ya ɗauke duk sa'ad da ta ga wata haila ta zo mata wani jini ya zo mata sai ta bashi hukuncin cewa wata haila ce daban ba waccan ba da wannan ne zaka gane akwai matan da a wata ɗaya sukan yi haila so uku fa ba dukkan mata bane za a ba su fatawa ai da an sake ki tafi ki je ki wata uku a'a tafi ki je ki jini uku jini uku din nan wannan ita ce ingantacciyar magana salasatu quru al-qur'u al haidu ba wai al-aqra'u al-athaharu ba kamar yadda Imam Malik ya ruwaito daga wasu habbai irin su Aisha da makamantansu a sahihiyar magana al-aqra'u al-haidu ba wai al ba wannan maganar mai yiwa baka fahimci me ake cewa ba sai nayi bayani kamar haka idan aka saki mace an ce mata ta yi ƙur'i uku to me ƙur'i uku malaman da suka ce ana nufin jini to za ta yi haila hailar ta ɗauke ta sake yin haila ta biyu ta ɗauke ta sake yin haila ta uku ta ɗauke yanzu ta tabbata ta jini jini jini uku kenan a cikin halin tsarki na hudu to shine ya halatta ta aure domin dama an sake ta da tsarki ta zo ta yi jini ta yi tsarki ta sake jini ta yi tsarki ta sake jini ta yi tsarki to a cikin wannan tsarki da za ta shiga sabo to ya halatta ainihin ta aure ina fatan mun gane waɗanda kuma suka ce a al-aqra'u al afhar ai suna cewa kenan in aka saki mace a cikin tsarki ta yi jini ta tsarkaka to yanzu ta yi ainihin shiga tsarki na biyu ta sake jini ta sake tsarkaka jini na biyu tsarki na uku sai ta aure kenan to sahihiyar magana a'a jini na uku in ce tsarki wanda za ta shiga na hudu to a shine ya halatta ta aure to tsakanin wannan jinin da wancan jinin matukar aka haƙƙaƙe ɗaukewar na farko to jinin duk da ya zo sai a lissafa shi akan cewa wannan ainihin jini na biyu ne na biyun nan ya zo ya ɗauke aka haƙƙaƙe cewa ya ɗauke sai a ce to shi kenan yanzu ga wani sabo ya zo to jini na uku ne da wannan ne in ka karanta cikin sahihul bukhari a cikin babin haila sayyidina ali Allah ya ƙara mishi yarda aka ce mace ce ta zo ta ce ta gama iddar da mijinta ya sake ta a cikin wata guda jini uku ta ce ta gama a cikin wata guda sai na ali ya ce sai a je a tambayi kawayenta da yan uwanta da abokan zamanta a tabbatar da cewa mutuniyar kirki ce ba ta ƙarya ƙarya ba ɗabi'a ta bace balle ta zo ta yi jini ɗaya ko biyu ta ce uku ta e Aliyu ya ce in aka tabbatar da gaskiyar ta hanyar binciken yan uwanta da waɗanda suke hulɗa da ita shikenan al'amari ya tabbata sai a ce yanzu a cikin wata guda wancan ta gama ainihin idda kaga anan in kai ka sake ta da nufin cewa sai ta kai wata na biyu sai ka dan jakunnanta sai ka dawo da ita sai a ce ayya ai ta riga ta gama jinin ta guda uku tun a cikin wata guda don haka sai ka bi cikin layin zawarawa ko ta karbe ka ko ta ture ka to shi yasa akwai buƙatar lallai a tsaya a tantance wannan kuma da dama mata suna yin jinin haila sau biyu ko so uku a wata amma galibi ba a sani ba sai a ce to yanzu malam jini ya ɗauke bayan kwana biyu ga wani ya sake zuwa bayan kwana biyu ya ɗauke ga wani ya sake zuwa to yanzu yaya kenan abin haƙaƙewa tun farko ta cika kwanakinta da ta saba yi dama ta saba yin kwanaki uku a wata ta yi kwanaki uku ta cif a wata jini ya ɗauke bayan ya ɗauke kwana ɗaya ko kwana biyu sai ga wani jinin ya sake zuwa sai a ce to wannan jinin da ya zo ba ci gaban wancan bane ba ƙarashin wancan bane wani sabon jinin haila ne ya zo mata wanda a wata ɗaya jini na biyu kenan za bayan wannan ya ɗauke an tabbatar da ya yi kwanakin da ya saba mata shine kwana uku sai kuma bayan kwana ɗaya ko biyu ko makamantan haka a cikin wannan wata sai kuma wani jinin ya sake dawowa shi kenan sai a ce yanzu kuma ta gama wancan na biyu kuma yanzu ta shiga na uku kenan to kaga wannan in wadda mijinta ya saka ce a cikin wata guda ta gama iddarta cikin sabon wata da za a shiga bayan sallah ne sai a je a daura mata aure in tana bukata jama'a an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu shi yasa gaskiyar lamari kenan babu hakikanin cewa tsakanin jini na ɗaya da jini na biyu sai an samu kwana kaza ko awa kaza ko minti kaza ko watanni kaza a a hakkake ta cika kwanakinta a na farko da kuma hakkake cewa da ta cika ɗin kuma babu shakka alamar jini alamar ɗaukewar jini ta faru shikenan to duk jinin da ya biyo baya ba shan wancan ba ne amma ya zo mata ya yi kwana biyu sai ya ɗauke sai can bayan kwanaki uku kuma sai zo sai kwana ɗaya ya zo kwana ɗaya sai ya ɗauke a halin hailata dama kwana shida take a wata sai sake ɗaukewa sai sake zuwa sai sake jefar mata da kwana ɗaya yana yi sai sake ɗaukewa kaga yanzu za ta rinka bi tsalle tsalle tana haɗawa biyu ga ɗaya ga ɗaya hudu kenan ƙarshen watan nan sai sake zuwar mata ya kwana ɗaya kwana biyu shida ta ta haɗu kenan shi kenan sai ta wanka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to in ka gane wannan da kyau sai ka gane na daga cikin jinin da ke da alaka da wannan da muke magana akwai ainihin jinin haihuwa jinin haihuwa ana kiran shi ainihin damun nifas jini na haihuwa shi kuwa jini ne wanda yake fitowa mace sakamakon ainihin haihuwa da ta yi ko kuma haihuwar da za ta yi ka kiyaye wannan ta'arifin na wannan definition din sakamakon haihuwa wadda ta yi ma bi ke ko kuma sakamakon haihuwar da za ta yi mustaqbali ke ma'ana wata matar in ta haihu sai ya zan lokacin jinin zai fara zuba wata kuma tun kafin haihuwar da kwana ɗaya ko kwana biyu jini zai fara zubo mata ina fatan mun gane wannan to ina hukuncin irin wannan ainihin jini hukuncin wannan jini na ɗaya kasancewa jini ne wanda yake suna da alakar hukunce-hukunce da ainihin jinin haila ta wurare da dama na daga cikin wuraren kamar yadda jinin haila yake ainihin wato najasa ce haka jinin haihuwa yake najasa ce kamar yadda jinin haila yake hana a sadu da mace haka jinin haihuwa yake hana a sadu da mace to waɗannan hukunce hukunce da suka haɗa su kaɗan ne muka fara taɓa maka za mu ci gaba a gaba kaɗan insha Allahu ta'ala amma mafi karancin shi zai da karanci da mace za ta haihu a yanzu sai ya zan jinin da ya ɗigo mata ɗis bai wuce jinin yankan kaza ko ɗan tsako ko tantabara ba yana nan hukuncin shi hukuncin jinin haihuwa ina fatan mun gane wannan da ke bayan ta haihu din nan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi sahihi wanda abu dauda ya ruwaito annabi ya ɗiba wa wannan ainihin jini kwanaki arba'in to amma me ake nufi da kwana arba'in ba ana nufin duk matar da ta haihu dole ne kwana arba'in din nan shine ta ba a'a da za ta haihu a yau nan da kwana bakwai sai jinin ya ɗauke mata sai ta ci gaba da sallah ta ci gaba da ibadoji waɗanda ainihin ta saba amma abin da ake cewa daga ranar haihuwarta zuwa nan da kwana arba'in masu zuwa duk wani jini da ta ga ya fito a farjinta to ta bashi hukuncin jinin haihuwa da zai zo mata kwana bakwai ya ɗauke bayan kwana goma sai ya sake dawowa sai ta ce to ai har yanzu dai ana cikin kwana arba'in ɗinta da haihuwa ko to wannan ɗinnan da ya sake zuwa yana nan hukuncinsu ɗaya da wancan har wa yau dai jinin haihuwa ne ba jinin haila ba ne ba kuma wani jini ne da za ta kira shi damu fasadin ba jini na cuta a yana nan a jinin haihuwa amma bayan ta kwana arba'in da haihuwa sai jini ya zo mata to wannan jinin da ya zo mata kamata ya ta tsaya ta dube shi da kyau in ya yi kama da jinin hailarta kafin ta haihu ai tana haila sai ya zan ya yi kama da jinin hailarta shikenan sai ta ba shi hukuncin cewa jinin haila ne duk da mata suna yin wani kuskure da suka ginu akan wata ka'ida cewa ai mai shayarwa ai ba ta haila ai mai ciki ai ba ta haila wata ka'ida ce wannan guda amma ba haka take dunkulalla ba ba ta da bayani a'a galibin masu ciki ba sa ainihin abin nan haila galibin masu shayarwa ba sa haila wallahu a'lam malaman ilimin biology na musulunci suka ce ai wannan jinin na haila ne Allah madaukakin sarki yake markaɗe shi yake mai da shi abincin jaririn da ke cikinta. ai wannan jinin na ainihin wato da ke kume a cikinta shi shine yake komawa yake zamewa jinin da wato nonon da ainihin yaron nan nata yake sha idan an haife shi to ashe wannan bai lazimta a ce lallai dole ba yadda za a yi ta haila a'a zai iya yiwa mai ciki ta haila mai cikin nan kuma ingantacciyar magana sabon ciki ne yana watannin tsakiya ne tsohon ciki ne abin da kadai za ta lura shi ne shin wannan jini da ya zo mini ina da cikin wata biyu ko wata hudu ko wata biyar ko wata bakwai ko wata takwas ko wata tara shin yayi kama da irin jini na haila eh kawai sai ta bashi hukuncin jinin haila da duk hukunce hukuncen jinin haila in da ya kama da jinin ta na haila ba sai ta duba in ya rage saura kwana ɗaya biyu ko uku da haihuwarta ne sai ta ce wannan jinin ba na haila ba ne jinin haihuwa ne ya fara fitowa tun kafin in haihu sai ta bashi hukuncin jinin haihuwa in kwata ga bai yi kama da jinin haila ba kuma haihuwarta ta kusa ba sai ta ba shi ainihin hukuncin damu fasadi jini ne na istihara kawai rashin lafiya ce za mu zo mu tattauna wannan insha Allah ta'ala jama'a ana fahimtar waɗannan abubuwa da kyau ko don wannan wani tsurkuki ne na ainihin fiqhu sai ka natsu da kyau in ba haka ba malamin islamiya sai ka je kana ta fatawa abubuwan suna ta ainihin rikicewa Allah madaukakin sarki ya taimake mu ne ainihin har wa yau dai bayanan su ne abubuwan da suka haramta game da mace mai haila da kuma mace mai jinin haihuwa haramun ne mace tana haila ko tana da jinin haihuwa yana zuba a jikinta haramun ne ta yi sallah haramun ne ta yi azumi haramun ne a sake ta haramun ne ainihin wato ta samu kanta a halin miji yana saduwa da ita ko kuma ta ainihin je ta yi tsawafin ka'aba waɗannan na daga kaɗan daga abubuwan da aka haramta mata bayanai akan waɗannan su ne yayin da ta san tana fama da jinin haila ko kuma ta haihu ko kuma ainihin wato ta samu kanta a cikin ɗaya daga waɗannan larurorin to bai halatta ta yi sallah ba in kuwa har ta yi sallar nan sallar ba ta ba kuma ta yi laifi musan wannan haramun ne ta azumi in har ta sake ta azumin azumin bai ba kuma ta yi laifi kuma sai ta rama shi daga nan za ka gane ashe akwai bambancin sallah da azumi kenan game da matar da take haila matar da take haila ba ta rama sallah wallahu a'lam al-allamatul qadi abubakar ibn al-arabi a cikin littafin sha'aribatul ahwazi sharhin tirmidhi yace me yuwa Allah cikin rahama shiga bayan Allah ya ainihin sassauta musu cewa ba sai sun rama sallah ba su mata saboda in aka ce mace za ta rama sallah sallolin za su yi mata yawa maka ce ta kwana biyar tana zaune tana haila ba ta yi ainihin sallah ba in ta tashi rama salloli salloli nawa ashirin da biyar biyar so biyar to kaga karshen ta sallolin da dungura za a karasa su tunda in ta ji ta gaji sai ta hau bubbugawa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum Allahu akbar sai kaga nan da nan biyar din nan an cure su gaba daya ba su yi ɗaya mai rai ba in an hada ɗaya ɗaya ɗaya nan na kowane yini ba su hada ashirin da biyar din ba sai aka ce to an yafe mata sallah ran da duk ta samu kanta a halin tsarki an yafe mata amma azumi da yake abu ne wanda yake kaɗan to wannan kam za ta rama shi a bayan sallah jama'a mun gane wannan da kyau kuma wannan na daga abin da ke nuna cewa mata suna da naƙasa a wajen addini domin sa'ad da ba sa sallan nan ai ba a rubuta musu ladan sallah a da za a je ƙarshen wata ana ɗiban albashin sallah a wurin Allah me kenan lada mata ba za su ɗiba ba kun gana ƙasa ta faru ko bata faru ba da za a je ƙarshen azumi ana ɗiban ladan azumi na ramadan ba za ta samu wannan lada ba kuma ko da ta rama shi bayan sallah ya ramu amma a tabbatar fa bai kai ladan kai daga ainihin yi azumi din a cikin watan ramadan ba domin Allah ya ce wa an ta sumo khairul lakum duk da wannan ana magana ga mai rashin lafiya da matafiyi amma ana nuna afbaliya falalar yin azumin ramadanu a cikin ramadanu ba za a daidaita falalar da rama shi a wani wata wanda ba shi ba saboda wata ne wanda yake cike da ɗimbin alfarma da darajoji da ɗaura shaiɗanu da kukumce su da buɗe ƙofofin aljanna da rufe ƙofofin wuta da ‘yantar da bayan Allah daga ainihin wato azabar wuta da kuma ainihin tabbatar da su a cikin rahama Allah watan alƙur'ani watan lailatul qadri watan da annabi yake yawaita alkhairi a cikin shi wannan irin watan babu wani wata da zaka hada shi da shi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to wannan jama'a su san wannan duk matar da take haila ko take jinin haihuwa ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba bayan sallah za ta rama wannan azumin amma ba za ta rama wannan ainihin wato sallah ba matsala ta gaba ita ce so da dama mata sukan ce to in lokaci ya ƙure ba ta samu damar rama azumin bara ba in Allah ya kai mu bayan sallah in ta zo ramawa wai sai ta hada da ciyarwa eh wasu malamai ne suka bada fatawa da haka amma babu dalili akan ciyarwa kadai in kika samu kanki a halin ana bin ki azumi shida ko biyar ko nawa ne baki samu damar ramawa ba aka ce to iyakar dai sha'aban shine lokacin da shari'ar musulunci ta baki ta kuma ja kunnanki ki kokari kirama to sai zan baki samu damar ramawa ba Allah ya kai mu bayan wannan azumin Allah ya kai mu bayan sallah karama mai zuwa sai ki kokari sai kirama wancan azumi kin na bara kuma ba tare da kin yi ciyarwa ko kwaya ɗaya ba wannan magana ita ce ingantacciya insha Allah ta'ala ku karanta littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ainihin wato na Ali Hassan Ali Abdulhamid al-Afari da kuma Salim ibn Eid al-Hilali da littafin fiqh sunna a cikin mujalladin shi na farko Allah ya taimake mu to bayan wannan sai kuma saduwa haramun ne mutumin da matar shi take haila ya sadu da ita saboda nassin ya yace wa yasalunaka anil mahibi jama'a suna yawan tambayar ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da hukuncin haila game da hukuncin mace mai haila game da hukuncin saduwa da farjin da yake da haila kul huwa azal kace musu ai ita haila kazanta ce a bar kyama ce fa atazilun nisaa fa atazilun nisaa fil mahid maza ku kaurace wa mata wajen saduwa in suna haila kauracewar wajen saduwa amma mace za ta iya sanya kunzugunta ko ta sanya ainihin wato abin nan dinta eh, audigatta da suke ainihin sawa in ta sanya wannan sai ta kawo pants ɗinta ta sa ta kawo siket ne ko ta ɗaura gani kenan miji zai iya kwanciya da ita a rungumi juna a yi wasa a yi soyayya a yi lobayya duk babu laifi akan haka ina fatan mun gane wannan shari'a musulunci ainihin bata hana haka ba to amma matukar saduwa fa Allah maɗaukacin sarki ce a cewa maza su kaurace wa ainihin matayensu a hali irin wannan filma bi a halin haila din wala takrabuhunna maza kun ji Allah ya ce ahir ka ku sake ku kusanci matayanku da jima'i a lokacin da suke cikin haila hatta ya tsuhurna har sai jinin haila ya ɗauke fa'iza ta taharna idan su matan jinin hailarsu ya ɗauke fa'atuhunna min haisu kumullahu sai ku zakke wa matayenku ku sadu da matayanku ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku to ya kamata a tsaya a fahimci wannan aya da kyau da Allah madaukakin sarki ya ce in mata na haila ku kaurace musu ka ji ma'ana kauracewa ba kauracewa irin ta ainihin kafirai da annabi ya same su a ainihin madina ba sai suka kasu kashi biyu wasu kafiran su ne yahudawa da zarar an ce mace na haila shikenan akwai ɗaki a bayan gida sai ta tafi can ta zauna in ce girki ba za a ci ba ba za a zauna tebul ɗaya a ci abinci da ita ba ba za ma a kwana ɗaki ɗaya da ita ba balle a kwanta gado ɗaya da ita sai a ƙaurace mata ƙauracewar kullum su kuma nasara kiristoci da yake baƙaƙen jahilai ne dandakalar jahilci ya tabbata a kansu su kuma gaba ɗaya ma saduwa suke da mace a halin tana haila sai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya tura waɗannan hagu waɗannan in ya ingije su baya ya ce duk baki ɗayan ku ba abin koyi ba ne ba za a yi koyi da yahudawa ba a ƙaurace mace gaba ɗaya ba za a yi koyi da nasara kiristoci bai zan ana saduwa da mace a'a sai a mu'amalance ta in ke girki za a ci in aka zauna tebul ɗaya da ita za a ci abinci za a kwana gida ɗaya da ita namiji zai kwanta tare da ita a shimfiɗa ɗaya su rungumi juna duk baki ɗaya babu laifi amma ban da saduwa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da hanya madaidaiciya kenan ko haka al'amarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake babu ƙetare haddi babu kuma gazawa daga inda ake so sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce idan sun tsarkaka sai ku ainihin wato sadu da su to anan kalmar tsuhuru ta zo guda biyu a hali irin na jinas nan da yake hatta ya tsuhurna har sai sun tsarkaka fa idza tatahharna in suka tsarkaka a tuhuru na farko ba shine tsuhuru na biyu ba tsuhuru na farko tsarkin daukewar jinin haila idan farjin ya bushe babu haila Allah ya ce to daga lokacin ya halatta a sadu da su amma sai kuma ya kawo wata hatta lil amma fa duk da ya halatta har sai kuma sun yi tsuhuru tsuhuru na biyu anan ai sai sun yi tsarki bayan farjin ya ɗauke daga jinin sai kuma sun yi tsarki to me ake nufi da tsarki na biyu shine malamai suka kasu zuwa kashe uku wasu malamai suka ce tsarki na wanke farji matarka ta gama haila jini ya ɗauke in ta shiga ban ɗaki ta kama ruwa ta tsarkake farjin ta tsafta wanke shi ya halatta ta zo ku sadu saduwar aure a ƙarƙashin wannan ta tashi wanka za ta biyu kenan ga wankan da wankan haila ga kuma wankan yanzu da ya samu daga baya na janaba za mu zo mu tattauna wannan matsalar insha Allah ta'ala ina fata an gane wasu malamai suka ce a'a in ke tsarkin sai ta je ta yi alwala tukuna sannan zai halatta ta dawo a sadu da ita wannan ma kaga fatawar ta lazimta irin ainihin wato waccan ta ɗazu domin waccan alwalar ta ɗauke mata wannan ƙazanta da ke jikinta ta ainihin haila ba don haka ko da ta yi tsarki ta je ta alwala in mijin ya zo ya sadu da ita wankan hailan nan yana nan sannan ga sabon wanka janaba ya kama ta fatawa ta uku ita ce a'a hatta ya tuhurna ai hatta ya tasilna har sai sun yi wanka to a ƙarƙashin wannan fatawar in matarka jinin ta ya ɗauke bai alatta ka kwanta da ita ko ka sadu da ita ba har sai ta je ta yi wankan haila idan ce wankan haila ɗin to sai ka zo ka sadu da ita sai yanzu in ka sadu da ita a ƙarƙashin wannan fatawar to wanka ɗaya za ta kenan in kun tashi shine wankan janaba cikin waɗannan maganganun guda uku dukkansu suna ainihin bayuwa zuwa ga wannan ainihin maganar a ƙashin gaskiyar al'amari shine babu nassin da ya haddada cewa sai kaza sai kaza don haka afa'u ibnu abi rabah ɗaya daga cikin a'immatu salaf daga cikin tabi'ai ya ba da fatawa akan ya isar ma matarka matukar ta wanke farjinta yayin ɗaukewar haila ka je ka sadu da ita in ya so kuma yanzu wani hukunci ya biyo baya kenan na janaba to shine muka ce za mu zo mu tattauna anan nan insha Allah ko nan kurkusa a karanta tafsirin al-Imam al-Qurtubi da kuma ainihin littafin Adabu Zifaf fi Sunnat mutahhara saboda haka mazaje sai su kula da wannan matar ka haila ta ɗauke in ta je ta yi tsarki ta wanke farjinta daga wannan kazantar jinin haila shi kenan sai ka zo kana bukata sai ka sadu da ita ba cewa haka lallai ba a in kana bukata tunda an hana ka annahi al'amru ne nan ya zo a ina ba'adan nahi umarni ne yazo bayan hani da an hana ka saduwa da matar tana haila ko yanzu aka ce in hailar ta ɗauke ta tsarkaka ka sadu da ita kagan kana bukata ke in baka bukata fa ita tana bukata fa nan ma ka sadu da ita a'a to kai baka da bukata ita ba ta da bukata sai ta cigaba da harkar ka cigaba da harkar mun fahimci wannan a'a kuna da bukata ko ɗayan kuna da bukata sai aka zo aka sadu to yanzu in an gama saduwa hukuncin wanka biyu ya biyo baya sha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu har wa yau sai Allah yake min haisu amarakumullah min haisu amarakumullahu ta idda Allah madaukakin sarki ya umarce ku ta yadda Allah madaukakin sarki ya umarce ku ta ina Allah madaukakin sarki ya umarce ku ku sadu da matayenku Allah madaukakin sarki ya umarce ku ku sadu da matayenku ta cikin farji ba ta cikin dubura ba ya zo cikin hadisi sahihi na al-Imam nasai a cikin kitabu ishratun nisa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake Allah ya la'anci mutumin duk da ya sadu da matar shi ta dubura ka san wannan da kyau ma'ana yanzu min haisu amarakumullahu an haddade nan ta farji ake saduwa da mace domin can aya ta ce nisa nisa'ukum harsul lakum matayanku gonakinku ne harsa kum harsakum nashi ito ku zakkewa gonakinku ta yadda kuka so ma'ana anan ana faɗin kaifiyar saduwa ta yadda kuka so ba wai ta idda kuka so ba ba haka fasara aya take ba don gonar ka ta idda ka so ta nan kake shiga zaka iya zuwa ka haura ta kan dani daga nan kai wa dan biri da barayi kofa sabuwa wadda babu ainihin kyaure a'a ashe kaga kai kanka ka san akwai kofa haka matarka haka ce gonar ka ce in ka zo ka shige ta ta idda kake so ina ma'ana idda kake so ai ta yadda kake so a tsaye ne a kwance ne a durkushe ne ko ta baya duk haka nasoshin hadisai ka je ka samu sunna ka karanta al-adab al-mufrad zaka ga duk bayanai akan wannan amma dai azzakari kai ya shiga ciki. cikin dubra sai Allah ya fishi da kai sai azzakari ya shiga cikin farji to daga nan ne za ka san ashe abin da karuwan turawan America suka kawo ashe babu shakka wannan karuwanci wannan karnakanci ne wannan bunsuranci ne shine oral sex oral sex wai namiji ya ɗauki azzakarin shi ya saka a cikin farji a cikin ainihin bakin matashi ya ɗau azzakari ya saka a cikin bakin matashi ko kuma shi namijin ya durƙusa yana lasa farjin matar shi wani irin karnakanci ne wannan jama'a wani irin ɗabi'a ce ta bunsuraye irin wannan ai bunsuru ne yake lasa azzakari ko farji ko makamancin haka yaya za ku sake a mai da ku ƴaƴan awaki marasa kunya saboda haka mutane kar ba duk abin da ya zo daga turawan yamma shikenan saboda kana da'awar civilization kai ya waye kaza kaza kenan sai ka karba sai ka auna da alkur'ani da sunna imamu malik ma aka ce sun faɗi magana ka auna da alkur'ani da sunna manyan kure ga ainihin mutane da suke ɗaukar irin waɗannan maganganu Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako a kai to in aka gane wannan da kyau sai a ga cewa lallai ne Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da ainihin asadu da mace Ta ainihin wato inda Allah ya umarni sai ce inna Allah yuhibbu na wa yuhibbu almutatahhirina Allah yana son bayi waɗanda ke tuba suna komawa ga Allah kamar yadda Allah yana son bayi waɗanda suke masu neman tsarki shi yasa kullun ka rinka neman tsarki da tsarkakewa Qur'ani da sunna ingantacciya kullun ka kaurakewa najasa da abin da Qur'ani da sunna suka nuna najasa ne wannan ita ce aya ta 222 a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya taimake mu a cikin hadisin da al-Imam Muslim da Nasa'i da Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad hadisi sahihi suka fitar da shi annabi ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah idan matan ku suna haila ya halatta ku komai da su amma banda ainihin saduwa irin ta aure anan ne al-Imam nawawi ya ce ai da mutum zai kurta cewa ya halatta a sadu da mace tana haila yace ya halatta yana musulmi ya ce ya halatta a sadu da mace tana haila ai ba komai duk wannan hayaniya ne zafin kan addini ne imamun nawa ya ce wannan mutum ya zama kafiri kuma wanda ya ridda Allah ya tsare mu to idan mutum ya sadu da matar shi a cikin ainihin haila a halin ya manta ko a halin ta manta ko a halin ba su sani ba ko wata larura makamanciyar haka babu laifi a kai domin abin da mutum ya yi a halin mantuwa ko a halin kuskure ba za a kama shi da shi ba ko kuma ita bata san jini ya zo mata ba shi bai san matar shi na jini ba sai da suka sadu kawai sai duk suka ga jikinsu duk da jini face face babu komai akan haka amma mutumin da ƙenene ya san cewa matar shi tana haila ya je ya ainihin sadu da ita nassin hadisi sahihin hadisi a cikin sunan tirmidhi babu shakka game da ingancin wannan hadisi ka je ka karanta sharhin tirmidhi na babban malami a Sheikh Ahmad Muhammad Shakir mujalladin shi na farko don ta iya yiwa ka je kana karatun kamar blogul maram ko wasu littafai kaga an ce ai wasu malamai sun ce bai inganta ba har imamu shafi'i ya ce in har hadisin ya inganta to zan ba da fatawa da shi to hadisin da ya inganta kuma shine annabi yake cewa duk mutumin da matar shi ke haila ya sake ya sadu da ita to zai ainihin ba da kafara ta dinari guda ko kuma rabin dinari malamai suka ce wannan ya danganci gwargwadon wadata ne ko kuma mutumin da yake ainihin talaka ne nawa ne rubu'u dinar misali rubu dinar in ya kama naira dubu ɗaya idan mutum ya sake ya sadu da matar shi da gangan tana haila sai ya ba da ainihin wato naira dubu hudu kenan kaga sabon sadaki kenan gobe ma kuma ko to ba ita zai ba kar ta je an ce sabon sadaki ta ce yawa mala a'a aka ce sadaka kafara zai bayar ba ke zai ba ba ina fata an gane wannan da kyau yawa haramun ne ka sadu da ita tana haila in ka sadu da ita tana haila mawadaci ne kai shari'ar musulunci za ta aza maka kafara ta ainihin dinare guda kwatankwacin dubu hudu ne ko dubu biyar ne gwargwadon yadda aka yi kiyasin dinare in kuma talaka ne dan miki da kyar ne abubuwa ga sunan aka ce rabin dinare naira dubu biyu ga gobe ma ka sake ta'addanci akan haka jama'a mun gane to da nan ne sai malamai suka ce to in ya zama matar kaɗai ce jal ba yadda ka iya ga sha'awa ta taso maka yaya za ka yi sai ka je ku yi wasa da matarka har kai istimna'i ya halatta anan ka je ku yi ta wasa anan ne aka ce har ya halatta ita kanta ta mulmula wa namijinta azzakarin har yadda mani zai fita wannan ya fi sauki da a ce ya tafi ya je ya yi zina in ko yana da mata ta biyu shikenan sai a zauna a tattauna tsakanin shi mai gida da uwar gida da amarya to shikenan duk sanda mai gida ya shiga halin bukata wance yana ɗakin ta ita kuma tana haila sai ya shiga ɗakin wance biya bukatar shi ba wanda zai ce haramun ne wannan sai gida gidadawan malamai wanda suke cewa dan shege daban wai dan zina daban in ka ce musu me bayani wai zai ce dan shege shine shegen cikin gida ranar ba ranar girkin uwashi bane sai aka je aka sadu da uwashi sai ta haifin shi wai shege kenan dan zinafa dan kwararo dan ta gaban fatiha dan iska na waje to wannan ta'arifin aina lakum a ina kuka samo shi min aina lakum hadha ta'rif wat tafriq nabbi'una bi ilmin in kuntum sadiqin babu dalili dan duk da aka haife shi a kwararo dan iska ba da daurin aure ba in ka so ka ce dan zina da larabci kenan in ka zo ka ce dan shege da hausa kenan dan ta gaban hadari da hausa ɗan iska duk hausa ce wannan duk ya daidai ne sunan shi ne amma ɗa ne uban ya je ya sadu da uwar ba a ranar girkin ta ba gayar al'amari abin da za a ce ya zalunci waccan mata ta shi ya je ya tuba ta ce mishi amma ɗan da aka samu ɗa ne halal malak irin ka kai malamin mewa ma ya fi ka halarci tunda kai tukuna ana abin ya kamata mu gane wannan jama'a an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka waɗannan su ne takaitattun bayanai waɗanda ainihin zamu dangane da ainihin abin da yake da alaka da wannan kafin mu tafi zuwa ga bangare na biyu na istihaba ga wasu matsaloli da ke da matukar muhimmanci game da haila matsalar nan kar da ya kumanta jama'a muka ce sunan wannan kaset ko wannan lacca haila larurar mata kuma mun fusgi wannan sunan ne mun ciro wannan sunan ne daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda jabiru dan abdullahi ya ruwaito shi wanda yana nan cikin sahihu muslim a cikin kitabul hajji jabiru ya ce yayin da muka tafi aikin hajji ranar tara ga wata na ainihin zulhijja shekara ta goma shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je hajji kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ranar takwas ga wata ita ce yau wuya kenan ana jajibarin arafa duk sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallama an kinkintsa masu harama sun shiga harama an kintsa za a fita za a je za a yi aikin hajji sai annabi ya shiga masaukin aisha sai ganta ta fashe da kuka ke kuma ba lafiya sai ta ce ai haila ce to kaga kuma mata to me kai me kai kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan wata kaddara ce wata larura ce da Allah ya aza muku ku mata 'ya'yan annabi adamu kaji daga nan muka zakulo wannan suna haila larurar mata to mun kira ta larurar mata ne ba dan komai ba saboda kalmar tana da faɗi ta fi dacewa a kira ta haka domin can da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku mata 'ya'yan annabi adam wannan yana nufin al'aglab ne amma in ba haka ba akwai matan dabbobi da yawa suna haila misali godiya tana yin haila dokanya ta mace tana yin haila irin waɗannan kaga ashe ba za su ba ƴaƴan annabi adam bane amma su ma su ne amma yanzu annabi yana magana akan abin da yanzu yake magana ne da matar shi Aisha to wannan ainihin kasar kamar yadda ji mun ce haila larurar mata to ga ƙarin matsaloli akan haka shine ina hukuncin ɗaukar haramar aikin hajji ko umra ga matar da take da haila ko kuma jinin haihuwa an kintsa za a tafi aikin hajji tsaf ana zuwa airport a Kano ne ko a Yola ne ko a Maiduguri ne ko a Kaduna ko a Lagos sai kawai sai ta haifa a airport to kaga shi kenan yaro ya zama dan kabo kenan ko dan <laughs> kabo kenan mana ko an haife shi a gaban kabo iya to shi kenan a ba fa an nan raha ce ake kaka je a abin nan kace an ce dan kabo a cikin sunna ba haka aka ce ba dan raha ne ake mun gane wannan da kyau ko wannan mata shari'ar musulunci bata hana ta ta aikin hajji ba duk wannan abubuwa da ake cewa mai aikin hajji eh, mai ciki karta je sai dai an dubi maslaha game da lafiyarta kawai amma wata mai cikin tana nan daren dakam cikin ne kawai a jikinta amma lafiyar ta kalau don haka sai aka kintsa aka tafi sai ta haihu da ta haihu sai ya zan an tafi za a je a ɗauki harama aikin hajji yanzu ita ga jinin haila ai ga jinin haihuwa yaya za ta yi sai ta yi wanka tsaf wankan da aka saba yi na ɗaukar harama ba wankan jinin haihuwa ba sai ta kawo kunzugu ta sa kunzugu shine wannan auduga da ake sawa a zamanin yanzu a zamanin da tsumma ne mata iyaye da kakanni suke cusawa lokacin ba a zo da wannan auduga ba wadda ga tana ana sa ko guba a ciki da makamantansu Allah ya kiyaye to sai ya zama in ta sanya wannan kunzugu sai ta ɗauki harma aikin hajjin ta ko umara tsaf kamar yadda kowa ke ɗauka sai dai kaga ita ba za ta yi wannan sallah ba da ake yi na fila raka'a biyu da makamantansu harama dai sai ce labbaika umratan ko labbaika umratan mutamatti'an biha ila hajji. Allah na amsa kiranka da nufin gani nan na taho zan yi umra ko gani na taho zan yi umra da hajji sai ta ci gaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak to in aka shiga inda ka'aba take ita ba za ta yi tsawafi ba ku kiyaye wannan da kyau haramun ne ta tsawafi kamar yadda kaji mun fara faɗi a baya tunda ta taho da jinin haila ko ta taho da jinin haihuwa kai tsaye sai ainihin kawai ta wuce zuwa ga safa ta tinkari dutsen safa inna safa wal marwata min sha'airillah ta hau safa ta ainihin yi irin abubuwan da ake na zikirori la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun la ilaha illallah wahda أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صفاكنا ta yi addu'o'i ta yi addu'o'i ta yi addu'o'i za ta fuskanto ta fuskanci saitin inda ka'aba take sannan in ta gama ta sakko ta tafi ainihin marwa ta je ta yi waɗannan zikirori duk da ake dai za ta yi tsaf to shi kenan abin da ta samu kenan na daga umratta ka kiyaye abin eh, za ta yi sa'ayi za ta yi sa'ayi abin da ta samu kenan na daga umrarta amma tsawafi fa ba ta samu ba to wannan tsawafi tsawaful qudum kenan ko to yana nan a wuyanta ana bin ta bashi ka rike wannan da kyau tsawaful qudum ana nan ana bin ta bashi sa'ad da duk ta tsarkaka in har ya kasance ta tsarkaka a nan kusa sai ta zo sai ta ainihin wato dawo ta abin nan ta je ta abin nan eh, me yake da suna ta je ta yi ainihin tsawafinta to wannan tsawafi da za ta yi to za ta samu kanta a halin matsala in aikin hajji ne duk a ce an gama aikin ta gama umra ta gama hajjinta sai zan ba ta yi wancan tsawaful kudumi ba to sai an fita da ita wajen harami shine ya faru ga saida aisha aka fitar da ita wajen harami ta tafi at-tal'ib ta je ta ɗauko wata sabuwar harama ta zo ta ainihin yi wannan tsawafi in ko ya zan umra ce ba a riga an je ga ayyukan hajji ba kafin lokacin da za ta bar wannan wuri kasar makaɗin nan sai ya zan hailatta ta ɗauke ta tsarkaka sai kawai sai ta zo sai ta tawaful qudum ɗinta shikenan sai ta ainihin kintsa sai ta tafiyarta ina fatan mun fahimci wannan da kyau to a kiyaye wannan hukuncin ya haɗa mai haila ya haɗa mai jinin nifasi ga matar da ta samu kanta a halin sanda za ta ɗauki harama tana da wannan larura saboda hadisin jabiru ɗincan da na faɗi asma'u yar umai matar annabi eh, matar sayyidina abubakar ana zuwa hulaifa inda za a ɗau harama sai wannan larura ta same ta larura nan tana samun ta sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ta umarnin ta yi kunzugu ta ɗauki harama da sauransu ita kuma aisha abin ya same ta ne ainihin yawmut tarwiyya ana gobe za a tafi hawan arafa don haka sai ta samu kanta irin wannan matsala to ka kiyaye waɗannan bayanai ɗin insha Allah sannan matsala ta biyu hukuncin karanta alqur'ani ga mace ainihin mai haila karatun alqur'ani ga mace mai haila ya halatta a takaice kenan saboda hadisin da yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai haila ko mai janaba ba sa karatun alqur'ani wannan hadisi ne da'ifi jiddan munkar hadisi ne bai inganta ba ka karanta littafin irwaul ghalil a mujalladin farko da littafin tamamul minna da littafin nasbur raya fi takhrij ahadisi al ta al-hafiz zailai Allah ya gafarta musu a takaice ya halatta kina haila ko kina janaba ko kana janaba ya alatta mutum ya tilawa alqur'ani ina hukuncin ɗaukar alqur'anin juz'i ko mai fassara ko izu sittin cikakken shi wannan ma gaskiyar lamari ya halatta saboda babu wani dalili nafsi na shari'a wanda ya nuna cewa ba za ta ɗauka ba watan aya da suke ɗaukowa suna fassarawa la ya masuhu illa almutahharuna wannan hudun ba wanda ke shafashi shi ko ba wanda ke taɓa shi sai almutahharuna ai ana nufin lawul mahfuz ne ba waɗanda suka isa a fasara kenan da hausa ba wanda ya isa ya taɓa sai waɗancan mala'iku masu tsarki inda ana maganar alƙur'ani ne babu ƙarina don ba ana maganar ƙur'ani ne a wurin ba a wurin ana magana ne dangane da lahul mahfuz don haka sai yace ce almutahharuna amma da mutane ne ake nufi sai a ce almutahharuna la yamassuhu illa almutatahharuna babu waɗanda suka isa taba shi sai almutatahharuna mutane waɗanda suke tsarkaka amma sai ce almutatahharuna ai mala'iku can da ke gadin shi su kadai suka isa taba shi don haka babu hujja a cikin wannan aya game da cewa ba za a ainihin dauki alqur'ani ba don ana da haila ko don ana da janaba babu wani dalili duk ra'ayoyi ne na malamai shi yasa wasu in suka nemi dan sassauci sai su ce a dauki mai fassara ko a dauki juz'i ko a dauki mai tafsiri duk babu wani dalili qur'ani dai girma girmama shi kai ka san wajibi ne larura ce ko bukata ce ta kai ka zaka dauka ka karanta kana da janaba ko kina da janaba ko kana ko kina da haila sai ainihin ki dauka ki karanta sai ki ajiye shi ku karanta sahihul bukhari farko farkon kitabul haidi za ku ji ga tabi'ainan daga cikin ainihin tabi'ai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya aiki bai shi tana haila ta je ta karbo mishi alqur'ani a wurin wani alaramma malami daga cikin ainihin malaman tabi'ai wannan ɗin kuma ya ba ta taho da shi ta kawo a halin tana haila shi yasa a takaice ku je ku karanta sahihul bukhari tare da sharhin ainihin fathul bari da kuma badruddin al-aini a cikin tafsanashi ainihin fasara na bukhari sharhin bukhari mai suna umdatul qari don haka babu laifi jama'a akan wannan bayan wannan ina hukuncin ainihin wato mutum ya saki mace a halin tana haila ko nifas haramun ne a yi saki a haila jama'a maza ku fahimci wannan da kyau in matarka tana haila haramun ne ka sake ta ko matarka ta haihu tana cikin ainihin wato wannan jinin a'a abin da yake daidai shine ba ta tsarkaka in ta tsarkaka daga wannan hailar da take shikenan kana da bukatar ka sake ta kafin ka sadu da ita sai ka sake ta in ko ka riga ka sadu da ita to ka bari har sai ciki ya bayyana karara ta samu ciki to zaka iya sakinta da ciki ko kuma sai in ta yi haila daga ta tsarkaku daga wannan wato bayan wannan saduwar da kuka yi ta yi haila ta tsarkaka to shi kenan sai ka ainihin iya sakinta insha Allahu ta'ala babu laifi amma ku sani gaskiyar lamari shine duk mutumin da ya saki matar shi tana jinin haila ana zartan mai da wannan sakin duk sanda ka buɗe baki matarka tana ainihin haila sai ka ce ka sake ta wannan igiyar guda ɗaya ta gudu idan akwai sauran igiyoyi a da guda biyu waɗanda baka taɓa saki ba ko ɗaya za a tirsasa ka dole ka dawo da ita ba wai ka dawo da ita dawowa da ita dan ka ci gaba da zama da ita ba a'a dawo da ita ta gama haila idan ta gama haila ta tsarkaka ta sake yin wata hailar ta tsarkaka sannan sai ka sake ta saboda ka riga ka kwaruba al'amari a can to yanzu ya za a gyara su wannan hailar da kai saki a cikinta ko wannan tsarkin da kai sake a cikin shi bayan ka sadu da ita duk ka ji gwalgwala al'amura don haka sai ta sake yin wata hailar ta tsarkaka sannan sai ainihin sai ka sake ta sai kai sauri ka sake ta kafin ka sadu da ita ko kuma kafin ta fara wata hailar ta gaba jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya mana taimako akai to idan muka gane waɗannan abubuwan da kyau sai mu ga to yanzu mutumin da ya zama dama ya taɓa matar shi saki ɗaya ya zo ya sake saki na biyu ana nan sai ce ya yi saki na uku kuma sai aka gane cewa ai a haila ne to saki kam ya tabbata kuma anan tun da ba sauran igiyoyi to ba damar ta dawo gidan shi domin dama ka'ida a cikin addinin musulunci saki na ɗaya da saki na biyu shine sakin da nauyin matar ka yake a kanka amma saki ya kai na uku to ta kwashe ina ta ina ta nan take ta bar gidan sai in ka ga dama kai mata arziki kawai ka ce ta zauna ta ci arziki amma saki na ɗaya dole ne ta zauna a gidan sai in wata fitina za ta biyo baya saki na biyu haka amma saki na uku fa ba ta da haƙƙin ka ci da ita ko ka shayar da ita ko kai mata hidima sai in tana da ciki sai kai mata wannan hidima saboda cikinta ina fatan mun gane wannan to bayan wannan kuma sai hukuncin ɗaura aure ga matar da take haila ko take nifasi to me yiwa abin zai baka mamaki da na hada da nifasi haka ce to yaya za a iya ɗaura wa mace aure tana cikin jinin haihuwa a'a yana yiwuwa a cikin fiqhun musulunci amma bari aurewar matsalar farko ita ce mai sauki budurwa ce wance balagaggiya sai zarran da za a daura mata aure tana haila ya halatta amma dai in an kai ta gidan miji bai halatta mijin ya sadu da ita ba tunda tana haila amma ɗaura aure a kanta tana haila ya halatta ko bazawara ce daura mata aure tana haila ya halatta to matar da ta zama ga ta ita kuma bazawara ce tana cikin jinin haihuwa za a iya ɗaura mata aure to tambayar ka ya za a yi haka ta faru ka'ida a cikin addinin musulunci ita ce duk matar da mijinta ya mutu ya batta da ciki haifewarta ga wannan cikin shine iddata don haka mijinta ya batta da tsohon ciki wata tara sai kwanta ya mutu misali a jiya a yau shikenan ita kuma sai ta haihu tana haihuwa to ta riga ta gama ainihin iddarta to don haka in ta haihu yau da safe da la'asar ko gobe ya daura mata aure wannan sai dai ku hausawa ku ce eh aikan bata da imani kamar ta kosa miji a'a wannan kuna magana al'ada ku ce ku hausawa boko yanzu ana magana ne zamanin shari'ar musulunci ce yanzu an riga an kashe maguzancin Allah su. don haka ya halatta tana bukata aka ce ma karewa in mijin da zai kwanta ya mutu yanzu a iya ɗaura mata aure a yanzu gari ya waye sai a haɗa da sabon mijin a kai tsohon mijinta ya halatta ya halatta <laughs> ba wanda ya hana amma kunin an yanzu ku je jakan magori ku kai kuka a yi muku magani minti biyar shi kenan amma fa matsalar dai tana nan haka take gaskiyarta jama'ar al'amari mun ga eh, jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka kaji yadda zai iya yiwuwa kenan a daura wa mace aure a halin tana ainihin nifasi ko kuma makamantan haka to bayan wannan insha Allah ta'ala sai kuma mu dawo karashin ainihin ita mas'alar da ke da alaka da wannan ita ce mas'ala game da jinin istihaba mas'ala game da jinin istihaba shi ma jinin istihaba bahaushe yayi yi ta'adi wajen kalmar madadin istihaba sai ce istihala istihala nan koma a larabci kuma sai zama wata ma'anar daban kamar ainihin wato refarin kenan kamar ba da reference in ce ai na yi mishi istihala zuwa kaza kamar na ce ya tafi wuri kaza ya duba kaza amma a tsantsar yadda take shine alistihabatu alistihabatu ma'ana jinin da ya zama na larura ba jinin haila ba ba jinin haihuwa ba ba karamar yarinya ba ce wani kato ya fasa ta a'a ya kasance ne yana zuwar mata saboda wata larura da ta samu a cikin wata jijiya daga cikin jijiyoyin da ke cikin mahaifarta to wannan irin jinin ina so zan yi magana a kan shi ta ɓangarori guda biyu ɓangaren farko game da asbab sabubban shi